mu da warhaka, mu da wannan lokaci. To, mu da muke ta cewa kar a yi zanga-zanga, muna nuna wanda za su yi zanga zanga nan zanga-zangar ba daidai ba ce. To, amma tun da dai zanga-zanga muna kira kar a yi zanga-zanga me ake yi a ƙasa? Ba wai ba wa mutane barazana ba, ba tsoratar da mutane ba, ya za a yi a kawo maganin abin da ke damun mutane, mu 'yan anti zanga-zanga ne kar a yi ta. to yanzu idan har ba a zo aka yi wannan zanga-zangar ba muna hanawa ku kuma kun gagara yin komai gwamnoni an ba ku abinci kun rike ba ku ba wa talaka ba kuna ta tsoratar da mutane kuna kar ai zanga zanga mu ma muna ta kira kar ai zanga zanga ba ma son zanga zanga to menene za mu gaya wa mutanen saboda abun faɗin ya kusa ya kare akan kar su yi zanga zanga su yi hakuri kar ai zanga zanga ka abubuwa da shugaban kasa yake yi to ana ta samun yadda za a yi abubuwa gwamnoni kuma an ba da abinci ko kun zo kun rike to za mu fara kira mu ma da sunan ai zanga zanga Don gwamnoni ba su fito da wannan abinci suka ba mu mutane ba da haka mun kusa mu gaji muna kira mun kusa mu gaji muna ta hana yaran nan muna ta lallabin mutanen nan muna ta nuna musu zanga zanga ba za ta haifar da wani abu amma kawai maimakon a ɗau matakai ko kuma a ɗau mataki sai kuma a zo ana duk wanda ya fito a kama shi ba wannan mu muke bukata ba mu muna hana su zanga zanga domin muna gaya mu cewa ana ɗaukan matakai za a kawo sauki yunwa za ta rabu cin tafasa za a bari rashin abin yi ya kusa ya ƙare to ko da yaushe gwamnoni ko kun fito kuna cewa duk wanda ya fito a kama shi wasu gwamnoni kun ce ba za a izin zanka a kasar ku ba an ba ku abincin mutane kun rike an tura muku makudan mutane kuɗaɗe jihar fadar gaman ta tura muku makudan kuɗaɗe kun zauna a kansu kun kuke ba wa al'umma kun ku tallafawa al'umma sannan ko kun fito kuna ta cika kuna ta cika baki kun fito kuna ta barazana kun fito kuna ta zare idanuwa wani kuma gwamnoni mun san cewa kasan nan kuma kuna daga cikin mutanen da suka haifar mana da wayannan da abubuwa da suke faruwa saboda laifin ya fi karkata akan ku ko ake ɗaukan tun da aka ce an dakatar da wannan tallafin kuɗaɗe da ake baku ba ƙananan kuɗaɗe ba me kuke yi da su ana cikin wani yanayi na tashin hankali yunwa rashin abinci rashin abin sha kashe-kashe rashin tsaro rashin menene gwamnoni kuke kuke yi ƙoƙarin yi akan wannan matsalar da take faruwa ba wai ku fito ku ta barazana mutane kar su yi zanga-zanga duk wanda ya fito a kama shi za mu yi maganinsa to kuna kan maganin mutane an ba ku abinci kun rike mutane suna fama da talauci ai maganin su kuke yi an tura muku makudan kuɗaɗe idan ka ji kuɗaɗen da aka tura gwamnoni a wannan wata wallahi tallahi talaka sai ka ce ƙarya ne inda gwamnoni kuɗaɗe da ake ɗauka ada ba su suna amfani da su inda ya kamata da talaka ba zai zauna cikin yunwa ba da talaka ba zai ci tafasa ba da talaka ba zai zamto tamkar dabba tafasa ko akuya ka kai wallahi ba za ta ci ba amma yau ɗan adam ne yake cinsa saboda yunwa mun ce kar a yi zanga-zanga ba ta da alfanu ana ɗaukar matakai ana duba abin da ya kamata kun fito kuna ta barazana shugaban ƙasa ya ɗauki matakai ya nuna ga abubuwan da ya kamata a yi ko kun bi kun riƙe kun hana al'umma sannan kun zo kuna cika baki kuna zare wa mutane ido kuna tsoratar da mutane bil kun bar su da yunwa tuntuna ƙasa ƙasa har ma mutumin da yunwa ya ishe shi a cikinsa zai iya fitowa ya ce zai zamto ɗan ƙunar bakin wake ina mai tabbatarwa kuma ina zargi gwamnoni suna so wani abu ya faru a ƙasar nan ina zargin haka shugaban ƙasa ya sani wannan matsalar matsalar gwamnoni ne maganganu da suke faɗa da fushi da nuna ƙarfi da nuna suke da gwamnati da nuna suke da jihohi da nuna su ne irin isassu wanda suka isa suka kai suka batse domin sun samu wata fawa ta mulki sai su fito ba sa rarrashin mutane sai su zo su buɗe wa mutane ido ba wani buɗe idon da mutum zai yi wa mutane idan za ka saki abin da shugaban ƙasa ya ba ka sake shi kuɗaɗe da shugaban ƙasa yake wa al'umma ku sake su muna zargi akwai hannun gwamnoni a cikin matsalar ƙasar nan sannan kuma su na rasa menene tunaninsu duk wata dama da shugaban ƙasa yake yi domin ya ga an samu sauƙi wa al'umma su kuma idan aka fito da hanyar idan ta iso su sai ka ga shiru kuma wannan nuna cewa a ci mutuncin mutum za a kama mutum idan ya fito zanga-zangar da dokar ƙasa ta bashi dama zanga-zanga ta limana ko zo ana ta razana mutane har ma mutane kasance tsoron ya fita a ransu suna neman ma abokin mutuwa yan talaka daga cikin kashi goma kusan kashi takwas wallahi madi yake jira kawai ya bayyana wasu in na tabbatar da wasu in sun ga mutuwa ma za su rungume ta su mutu da ita don mai don yunwa ƙasar mu tana da kuɗi shugaban ƙasa ya saki kuɗaɗe kuɗaɗe da ake bayarwa na tallafin nan gwamnoni suna karɓan su babu wani abin da mu muke gani wanda yake shafan cikin talaka domin talaka yunwar da yake fama da ita to muna masu tabbatar muku za mu ba da wa'adi daga nan zuwa wasu 'yan lokuta idan gwamnoni ba su saki wannan abincin ba za mu daina kira akan kar a fito zanga-zanga babu ruwan wallahi jama'a salamu alaikum